ترجعونها ان كنتم صادقين ku dawo da wannan rai wadda take fita daga jikin mamacinku idan har da gaske kuke amma ba za ku iya ba